要我，要会变。 farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. Duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. Inda a yau ma za mu yi magana ne akan kula da lafiyar baki. sara'u musamman ma warin baki kin san wannan babban matsala ce wajen mu'amala da mutane kwarai kuwa to a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta ji ta bakin mutane da likita akan wannan batu sai ku biyo mu don jin yadda shirin zai kasance fara da ra'ayoyin jama'a wakiliyar sashen Hausa a Abuja Hauwa Umar ta jiyo mana ta bakin mutane akan yadda suke kula da lafiyar bakinsu da kuma ko za a iya faɗawa wani cewar bakin shi na wari Sunana Queen. Ta kike kula da hakorin ki. Ina gogewa da safe da yamma in nayi wanka. So biyu a rana nake yi. Da me kike gogewa? Da maklin da brush. Akwai wani dalili da yasa kika je kika ga likitan haƙori? Babu. Kin taba haɗuwa da mai warin baki? Eh na taba haɗuwa da shi. Kin gaya masa cewa bakin shi yana wari ya gyara? Eh dai karami yaro ne dai na gaya mishi dai. nace mishi ya kamata yana dan kula da kanshi na an brush da safe yamma don shine yafi. Sunana da Joshua. Lura da A baki ko kuma akora akalla a ce mutum ya goga bakin shi ya kamata a ce so uku amma dai at least dai a ce mutum ya yi so biyu da safe kuma da yamma kamin a yi bacci bayan an gama cin abincin yamma in ba na zuwan aiki gaskiya in da safe na tashi daga bacci zan yi in na kare bacci na rana in na tashi zan kara kuma da daddare ina kara yi kuma sunana mary kaze gaskiya inda nake kula da kore na shine da safe na tashi da safe zan yi brush kuma inda za ka yi brush din da safe ba ko zallan hakwara zaka ka brush ba don kaman harce ka fara brush harcin ka tukuna sai hakori ebi da safe na yi da safe da daddare kuma na gama cin abinci sai yi shi kamin yin bacci za ka iya ka gaya ma mutum din ne bi in ka hadu da mutum din sai ka ce mishi wani gaskiya Eh, bakinka yana da ɗan karni-karni haka ɗin nan kuma ya kamata in ka tashi da safe ka yi brush brush ɗin ba ko zallan hakorin ba harci harcin ne asalin abin da yake kawo wari a baki suka gaya ma mutum mai din ba ko a faɗa ba hankali dai maybe ko kaɗan jashi haka a gefe ka iya mishi ba cikin mutane ba don kar ya ji kunya. sunana sadiq nuhu hanyoyi biyu ne akwai ta gargajiya wadda aka saba kaka da kakanni wato yin amfani da aswaki wanda yana da matari yana da mamatsi a musulunci annabi sallallahu ya ce idan mutum yana yin aswaki zai tsaftace bakinsa ya kuma sami yarda ko kusanci ga Allah subhanahu wataala to baya ga asuwaki yana kuma yin amfani da maclean wanda hanya ce ta bature wadda aka saba ana amfani da brush da maclean a tsaftace baki ya danganta ne idan yana da hali na fi raja'a ga makilin saboda shi cikin sauki za ka yi wancan ku kaga aswaki sai ka tattaunawa ka tattaunawa amma dai dama dai asali abin da ake nema shine tsafta a tsaftace baki daga datti saboda mutum ya ji daɗin kusantar mutane da ba za a samu cutarwa ba ce na ma sha cin karo da su wanda za ka ga kusan in ka tuno ma irin yadda kuka magana su za ka ji kamar kai amai ba za ka iya cin abinci ba a waɗansu ga dukkan alamu na fahimci ba wai rashin tsaftace bakin su bane akwai ciwon daji da kila kama bakin su wanda kila koda ma sun yi brush ba lallai su samu sauki ba ana bi cikin hikima da za a sanar da su tun da kaga gaba abu ne mai sauki ka tunkari mutum ka ce mishi bakin shi yana hamami ko yana wari amma akwai hikimomi da dama da za ka yi kamar idan mutum yana magana sai ka rika sakta kana baya baya da shi kana mai hannunka mai sanda kenan shi zai yi an kare kamar akwai damuwa sunana muhammad aminu muhammad wato in da za mu faro daga farko kusan zamanin da mun san akwai hanyoyi da ake bi gunan tsaftace hakware <clears throat> wanda shine akwai iya mun taso mun ga suna amfani da gawayi kuma ana amfani da toka wanda kuma kusan sun fitar da dattin hakware kamar yadda dai muka sani a gargajiyance a zamanin yanzu kuma ana amfani da brush kuma da makilin wanda kuma mukan yi amfani da abun goge baki kenan da kuma mansa da ake yi na kamfani da kuma aswaki su ma suna fitar da dattin hankori sosai more especially ita aswakin gaskiya in mutum na san hakorinsa yi fari an fa amfani da aswaki ta kan da dattin hakori ga baki ɗayansa to gaskiya ni dai a yanzu nakan yi amfani da makilin in kuma ina amfani da aswaki in dai har dai komai dai cikin kwanciyar hankali lami lafiya da ke ke muna sallah sau biyar a rana kusan akan yi asuwaki gurin sau biyar brush kuma akan yi da safe kuma akan yi da daddare amma kuma ana dan cikin yanayin busy to akan dan yi brush da safe sai kuma a yi da daddare wani lokaci kuma an mutum ya dan je irin yanayi ya dan zauna shiru haka ba magana bakin sa to da dan rana ma akan dan sa aswakin wasu daga ciki abun yakan zo musu kamar cuta ne wasu kuma rashin tsaftan bakin ne yawanci idan abokina ne ba wani shakka tsakaninmu da shi kai sai zan iya masa zan ce masa malama ne ya kamata kaɗan abin nan dan lura da yanayin tsaftan bakin ka in kuma wanda ban san shi bane to haka dai mutum zai jure dai da wannan abin da tunda ba zama ake na dindindin ba sa'idu umar ina makilin da safe idan garin allah ya waye kafin karya nakan yi makilin shi kenan sai in karya da in karya da safe ka taba kula ko kuma a wajen aiki ko kuma wani yana maka magana ka ji kamar dan bakin sai yana dan bashi bashi a babu saboda abun da yasa ni ban cika jin ware ba mutum ne Allah ya yi shi wanda yake ba zan cika jin ware ba sai yayi yawa sosai amma in dai har bai yawa sosai ba ba na samun in ji kanshi ko in ji wari haka hanci na ike. To akwai wani dalili da ya taba sa ka ga likitan haƙori? Na dai taba ciwon haƙori. Sai na je wajen wata mata ita tana irin wannan abun ba wai likita ba ne. Ta bani wani magani ne sai na buɗe na wani ya zuba daga baya kuma sai haƙorin ya fashe sai ya faɗi ne ma'ana gefe. Tun daga lokacin ban sake ciwon haƙori ba kuma bai sake faɗuwa ba. Sunana Ismail Ishaku idan allah isa gari ya waye lafiya lau muka tashi kafin mu je masallaci haka muka iya yin brush idan aka je aka yi sallah kuma aka dawo haka nan mutum ya dan karya da ti haka can kuma daidai lokacin da mutum zai dan yi breakfast haka zai iya yin dan haka suwaki gaskiya ni ban taba yin ciwon hakori ba amma kuma akwai wanda ita bani maganin amosani na baki ban je kemis ba ban je kuma asibiti ba haka dai magani ne na gargajiya To ta yaya ya gane kana da aman sanin baki? Akwai tambayoyin da suke yi suna yawo da irin magungunan na haka a kasuwa idan kana jin yanayin abin da suka faɗa ya danganta da daidai abin da kake ji za ka iya karɓa sai ka gwada. To ni wannan da shi na gwada. Da ka gwada ya ka ji a haƙorin? Tabbas na ji daɗi domin daga wannan lokacin ina tunanin dai ban taɓa kuskure bakina na ga jini ba. Sunana Suleiman Isyaku. Da safe haka idan mun tashi za ka yi samun burus ka yi haƙorinka Akwai wani dalilin da ya sa ka taɓa ganin likitan haƙori ko haƙorinka ya yi ciwo ko wani amosanin haƙori kamar yadda masu maganin gargajiya suke faɗa? Eh haƙori na ya ciwo amma ban je wajen likita ba. Na sa rai da zan je domin har na ɗan yi lalaman kuɗi ma domin na samu na je gurin likita to sai Allah ya kawo matar da ta bani magani na itace na yi amfani da shi to sai ya daina ciwon amma sai tsakiyarsa ta fahe kuma iyanan dai har yanzu bai faɗi ba amma bai sake yin ciwo ba kuma ka taba haɗuwa da mai warin baki ni to ani da ke harkokin mu kisa mu a gude muke zauna ba wai yawo muke cikin jama'a da yawa haka ba in ka ka ka da mutum ma sai dai ko kaman safin sallah haka ko a safin sallah ka haɗu da wanda ka ji bakin shi yana dan maka bashi bashi ai to irin wannan dama ai dole ne wani da wani ba za ka san sun zama ɗaya ba dole ne wani ko ji yadda ike sai ka dan ji irin wannan abin ko da ka dan ka yi kokari ka faɗa masa eh, za ka iya gaya wa mutum mana dama ka iya gaya ma eh, iya gyara amma ni din dai ban gaya masa ba tunda ba abokin zama na bane inda muka haɗu nan muka rabu to da abokin zaman ka ne fa za ka iya faɗa masa eh, in abokin zaman ka ne abin da ka ji zai iya cutar da shi za ka iya karanta masa domin ya gyara to misali ka ji abokin zaman ka yana bakin shi yana wari ta yaya za ka faɗa masa zan iya gaya masa cewar wani eh ka gyara bakin ka sabida iya ga yawari zan iya gaya masa wannan domin in ya yadda gyara ko bai daban ban iya rabuwa da shi. Ta yaya kake kula da haƙorinka? Ni da ashwaki nake amfani ba ruwa na da brush. A ah, ni ban taɓa zuwa wajen likita ba. To kamar a wurin aiki ko kuma abokan hulɗa haka ko a sahu wani lokaci ka taɓa mu'amala ko kuma ka ji wani irin yana magana baki shi yana ɗan bashi bashin na haka? To nawa ma. Ka yi ƙoƙarin gaya wa mutumin domin ya gyara? Ai ba kowa bane za ka gaya masa gaskiya ya ɗauka wani haushin kama zai ka gaya masa ma. To kai me yasa baka faɗa masa gaskiyan ba? Ba zan iya ba in na faɗa zai jawo shi na ni kuma ba na son abin da zai bata min rai ya bata wani rai sunana adam solo atosi ne aka no ta funyanya everything na wata wata eh well done ta yaya kake kula da haƙorinka ah, gaskiya ina kula da shi sosai ta yaya a times ina gogewa sau uku wata rana kuma zai nema kaman kusa ko wani abu zan goge irin su stain stain stain stain nan ba na tambata akwari na ya wari ko mata na ma ko na ji wari bakin ta ma sai na yaka <laughs> Allah kuwa ko cikin mota ma in mutum ma yana yi mu magana ma sai na in gani ko so akorin dole ne kuma akorin na bai taba ciwo ba shin ka taba haduwa da wani mai warin baki a ko wurin aiki eh gaskiya lokacin na secondary school na taba hadu da su sosai kuma nake ba su shawara kamar irin wanda kamar idan shekara da shekara biyu ba su goge ba su damuwa da shi zai ce da the system wanda za ka yayi ka cire wannan irin wannan stain stain stain din nan so kuma sun bi yawansu sun bi yawansu ba su bi ba mun mun dai kokari eh, abubuwa din eh, zama sab because of our head we na mama Rabi Ibrahim kullu ina makilin ina aswaki kuma eh da safe ina tashi ina yi haka da rana ma haka ina kwanta abinci ina ga wuce abinci ina brush kan kwana ka sa kwana da zaka ji bakin su yana dan bashi bashi tabbas irin sallah asuban nan ba <laughs> To da ka jiya ya kai ka faɗa wa wannan mutumin domin ya gyara? Gaskiya abu akwai nauyi abin. Misali a ce na kusa da kai ne wanda ka san kullum sai ka yi mu'amala da wannan mutumin za ka iya faɗa masa? Kai, eh to maybe eh, eh, in ta kama zan iya gamai gaskiya haka ne. Akwai irin guga zana. Wato dai sai a ɗan yi Yau 'yan dabaru. Yau ai baka direct baka gawa mutum shi ga abin da ya Ki san mutane kala-kala ne. Wani za ka gamai direct ba zai ji haushi ba amma kuma in ka gamai zai ji haushi. Sunana Naziru Sani. sani mai hula ina yin brush da safe kuma sometimes wani zubin i want na kan dan amfani da powder da ake amfani da shi na kan saka in dan amfani da shi a wajen wanke hakorana ka san wasu sai ka ji bakin su yana dan bashi bashi eh. ka taba haduwa da irin wayannan su sosai gaskiya akwai wadanda nake nake haduwa da su kuma na kan yi magana da su in gaya musu cewa ya kamata su ko su je su gyara hakoran su ko kuma su je su su ga likita wani makusanci na ne zan yi magana da shi a gefe in gaya masa wani kuma na kan zauna da shi haka cikin hikima na kan kawo wata mukama ne masa mukama to a nan zai gane me nake nufi sunana Ismail Abubakar ina cikin kira kan hakuri na zan ce da safe na tashi zan yi brush da na zo kwanciya ma ina yi so biyu a rana akwai wani dalili da yasa ka je ka ga likitan hakori eh to gaskiya ban taba experience ba amma dai na san wanda suke da suke kusa da ni na san akwai wanda suka yi ni dai har yanzu Allah har yanzu Allah bai nufi ni da yi ba kun dan yi labarin abin da yake ya ja musu ciwon hakorin nan san ban labari wasu sun ce min abubuwan da suka suke ci ne so ni dai wanda san musu ba gaskiya ko ba haka ba so wani an cire masa wani an yi refilling abin da na suka yi so kuma sannan a nan asibitin ana dan basu magunguna da suke sha da kuma irin yanayin brushing da za su yi amfani da shi da wannan um, maclean da suke using ka san akwai wasu ba in suna magana bakin su sai a hankali ka taba haduwa da irin waɗannan mutanen experiencing amma ba zan iya cewa dai so no ba da irin wannan amma mutum yana ganewa da kanshi kuma sa amfani da irin kamar turare din nan ne nake ji suna dan sakawa suna amfani amfani da shi akwai wasu wadda ba sa gane ma haka suke shiga jama'a ban san ko ta ka taba haduwa da irin su ba eh, ni dai ban taba yi kawai dai na yi magana da kai na wuce ba ka san wani baka shiga ra'ayinsa kowa da ra'ayin shi Su baka takura mutum da abin da kamar idan na kusa da kai ne zaka kawai zaka wuce ne ba zaka takura masa ba ko zaka yi masa magana ya gyara ka san dan adam wani in ka masa bayani zai ji haushi in ka gani yanayin ka da mutum shine zai saka masa bayani in baka da alaka babba da shi ka masa bayani wani zai ji haushi har ma ya zage ka sunana usman ina brush so biyu a rana da safe kuma kafin in kwanta it's always the last thing abin da nake yi karshe kenan za ka ga waje wasu in kana magana da su fa sai a hankali bakin fa yana tashi kamar a gudu ka taba haduwa da irin waɗannan mutanen eh sosai ka yi kokarin gaya musu cewa kai akwai matsala fa a gyara to aiki sai ba kowa ne zaka iya gaya mishi wannan bayanin ba sai da yadda kana da dan sweet a hannu ka aljihu sai ka dan dauka dai ka mika mishi ka ce a ah, kai ma gashi ka sha to in mutum yana da dan abin da sai ya gane Sani. Malam Sani ta kake kula da haƙwaranka? Brush kawai nake da safe shi kenan. Kamar a wajen mu'amala haka ta yau da gobe ko wurin aiki ko wurin sana'a ko sahun sallah ka taɓa haɗuwa da masu warin baki ko mai warin baki? Sosai. Abu ne dai da nature ne in ka bar bakin ka a kulle for a very long time ko kai waye ne dole bakin kai waje. Suna na Murtala Abdullahi Muhammad. Ta kake kula da haƙorinka? Kamar yadda dai musulunci ya koyar kuma da yanda al'ada muka zo muka tarar eh, asuwaki bayan kowace alwala sannan kuma da safe mukan yi brush sannan da daddare mukan yi brush. Akwai wani dalili da ya sa ka je ka ga likitan hakori. Eh na je na ga likitan hakori ya kai sau hudu shi kuma ba wani abu ne da duk lokacin da sanyi ya zo ina samun matsala ta ciwon haƙori an yi magani an yi magani karshe dai akwai wani abokina ya bani shawara ya ce kawai kana so ka huta na ce ya ce je a cire ma gaskiya dai daga tun da aka cire min da har yau ban kara zuwa na ga likitan haƙori ba ka taɓa haɗuwa da mai warin baki <laughs> tashin hankali gaskiya na haɗu da su akwai wanda ma ta dalilin warin bakinsa na so in katsa mu'amalar da na je zo ba wajen sahun sallah ba ne sai da na tunanin ma me ya kai ni wannan shine abin da ya faru amma dai cikin ikon Allah kuma ina jin kunyar in fito in gaya masa cewa ga halin da ake ciki na dai samu na ya mu'amala ta dai ta wannan lokacin na gama muka rabu wanda kuma wannan ta sa in ma mun wata mu'amala ta kuma haɗuwa da ni da shi tsakanina da shi nesa da nesa kamar in na kusa kusa da kai ne za ka iya faɗa masa? Eh akwai wanda za su kalli abin kowa ta fuska ni ma zan kalle shi ta fuska biyu idan mai fahimta ne za ka ba shi shawarwari ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata ko ka zo ka ga likita amma a gidan kuma akwai wanda ka san in kai man magana karshe fada za a yi baran-baran zai kalli abin kamar cin fuska ko wani kaskanci ko raini ko kuma kai baka isa ka gaya ma baka raina wayo shi yasa gaskiya ni dai wanda na sani da wannan matsalar ban taba tarar su kai tsaye na yi kokarin gaya musu ba kuma ina ji a raina kila sun sani to a ganin kama me ke kawo matsala nakan zargi wasu kila ko kazanta ce ko rashin iya wanke baki ne ko rashin iya kula da baki na umar suleiman sai kake kula da haƙorinka ina kula da hakori na ta hanyar goge baki kamar sau biyu zuwa sau uku a rana da kuma yin asuwaki duk lokacin da ya dace. Akwai dalilin da ya sa ka taba zuwa ganin likitan haƙori? Eh na taba zuwa ganin likitan haƙori amma da daɗewa ne a lokacin ciwon haƙori ne kuma an yi magani da yake tun ina yaro ma ne in fact ba ma zan iya tuna irin details din ciwon ba ma a lokacin amma daga nan ban sake zuwa gurin likita a gori ba har yau to a wajen mu'amala ta cinikayya ko ya ta yau da gobe ka taba haduwa da wanda zaka ji bakinsa sai a hankali yana dan bashi ba shaka? eh na haɗu da su sosai ma da dama akan same su sosai to da kaji kayi kokarin faɗa musu domin su gyara eh to gaskiya ka san irin wannan matsalar ba za ka iya fitowa directly ka gaya wa mutum ba sai dai wani lokacin a kaikaice ta hanyar yin hannunka mai sanda ko ka sako zancen da ya shafi harkar kula da haƙori ko baki ko makamancin haka a dabarance dai za ka gaya musu yawwa shine dai to a ganin kama me ke kawo warin baki kamar yadda aka sani wani lokacin kazanta yana iya kawowa wani lokacin kuma wani nau'i na wani ciwo daban wanda sai ma'aikatan lafiya su za su iya bayani akan wannan amma dai kazanta na kawowa ko kuma rashin kula da shi kan hakorin kamar barin abinci ba a kuskura baki ko wanke baki bayan an gama cin abinci yakan kawo wannan. Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. musa mai sama allah gobe Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. yanzu kuma za mu je ga likitan haƙori da zai gabatar mana da kansa sunana mustapha dan juma abubakar likita kuma ɗalibi a sangayar horar da likitocin haƙora da ke bajin melagrosa university foundation da ke nan kasan filifin sannan kuma jami'i a ma'aikatan lafiyan tarayya da ke abuja a nigeria sashen kula da cututtukan haƙora so cututtukan haƙorin da aka fi cin karo da su suna da yawa amma daga cikinsu akwai yawan hujewan hakori ko ko na hakori wanda ake kira da turanci dental caries so wannan yana cikin abubuwan da aka fi samu aka fi cin kare da su kuma yana cikin abubuwan da suka fi kawo mutane asibiti domin ganin likita akwai abubuwan da yawa da suke kawo shi wannan kogon hakori wanda yake nan gaba za mu yi bayani sannan kuma akwai ciwon dasashi wanda shi ma ya shafi mutane kamar kashi uku yakan shafi kowa da kowa amma ya fi shafan mutane kananan yara waɗanda suke ba su samun kula sosai daga wajen iyaye wajen tsaftace bakinsu so sukan samu ciwon hakori sukan samu ciwon dasashi kaga dasashinsu yana jini kuma wata sama yana fidda yawu mai yauki da kuma wari wanda ake kira bugu koko yaro wanda hakoran shi suka yi rami da yawa saboda hakoran yara ba shi da karfi sosai saboda haka nan zaka samu yaro yana cin abinci kuma na shiga cikin hakori to shi ma yakan kawo ciwon hakori haƙori sosai ga yara sannan akwai yara waɗanda ba sa samun isasshen abinci mai gina jiki da sinadaran vitamins so wannan yakan kawo ciwon dasashi kuma yakan tsananta sosai sannan kuma akwai yaran da ake haifiyonsu da haƙora waɗanda yake ba su da kyau sosai su ma akan samu irin wannan wani kaga ya zo da tsagaggen leɓe leɓen su ba su haɗu sosai ba wanda ake kira cleft leaf so akan samu wannan koko ainihin ainihin shi kan shi dasashin nashi na hagu da na dama mai kwa a ce sun haɗu gaba ɗaya sun ba da sun baki rumfa mai kyau sai kasance akwai tsaguwa a tsakiya wanda ake kira cleft palate shi ma yanzu kan akan samu akwai kuma ciwon dasashi wanda mata suka ya shafi mata yawanci kamar masu al'ada wasu sukan samu dasashin shi kan kunkumbura saboda yanayin sinadaran halitta nasu da yake canjawa a lokacin al'ada haka kuma mata da suke da ciki su ma sukan samu matsala na ciwon hakori za su shiya kumburin an taba kaɗan yana jini wannan ma akan samu sosai akan samu ciwar wata wanda suka shafi dasashi wanda saboda yanayin magunguna da mutane suke sha kamar misali wanda yake shan maganin farfadiya ko magungunan da suke rage garkuwan jiki kamar wanda za a yi mashi ko da shi ko wani abu so waɗannan magungunan sukan sa dasa shi ya ciwo kuma wani yakan zo asibiti in ya zo akan duba a ga ya dace a yi ko a dakatar da maganin ko ko a tuntuɓi likitan shi sannan a san mafita a ciki so akwai su dai da yawa akwai kuma ciwon da ake samu yanzu mutum ya zo ya ce bakin shi na yawan bushewa ko bakin shi na yawan sassagewa daga ciki so duka waɗannan ma cututtuka ne wanda yake akan ci karo da su daga kaɗan daga cikin cutukan da aka cin karo da su kenan a asibiti a tsakanin mutane masu zuwa neman magani a sashen kula da hakori abin da yake kawo hujewan hakori wato kamar wanda na faɗi kogon hakori yawanci dai rashin kuɗa da wanke baki da man wanke baki da buroshi kuma ko da ma ana wanke baki da buroshi ana buƙatar mutum ya wanke bakinsa yanda ake so wato ya tabbatar yana wanke baki kan tsari ba kawai yana gogawa yanda abin nan wanda yake yanda ya ga dama ba sannan kuma akwai yawan cin kayan zaki musamman kuma kayan zagin da suke makalewa in suka makale a baki mutum yana bukatan ya kuskura baki da sauri ko ya broshi amma idan mutum yana cin kayan da suke makalewa kamar su sweet kamar su cincin kamar su cake irin waɗannan kayayyakin kuma baya kula da kuskura baki da kuma goge hakoransa musamman da daddare kafin ya kwanta bacci da kuma da safe to wannan mutum zai iya samun wannan sannan kuma akwai shi kan shi yanda hakoransa suke jere jere da kuma yadda suke haduwa da juna wajen tauna so idan haƙorinka suna sassarge ba su haɗu da kyau ba ba su alamin mai kyau ba to shi ma wannan yakan kawo ciwon haƙori kuma yakan samar da wuraren da abinci da sauran kwayoyin cuta za su makalkale su kawo ciwon haƙori sannan akwai rashin abinci abinci mai gina jiki da kuma sinadaran vitamins kamar yadda na faɗi um, musamman wajen yara da mata masu ciki so ana buƙatar yara da mata masu ciki da matasa su samu abinci mai gina jiki sosai domin yana da muhimmanci wajen lafiyar hakoransu da dasashi sannan akwai rashin kula da hakori mutum baya zuwa wajen likita akai-akai ya kamata mutum yana zuwa wajen likita akalla sau biyu a wata saboda a duba hakorin shi a bashi shawarwarin da ya kamata akwai cututtukan kamar yadda na faɗi wanda ake haifar yara da su kamar tsagewar leɓe ɗin da tsagewan dasashi a tsakiya da kuma ma wasu ma yaran za a haife su suna da harshen suna da matsala ko ya yi gajere ko ma wasu ma za ka ga an haife su ma ba ma harshe din ma so irin waɗannan duk da yake ba a cika samu ba amma ya yana da alaka da yawan shaye-shayen magunguna barkatai da mata masu ciki so ya kamata mata masu ciki kada su dinga shan magani har sai sun je wajen likita likita ya duba su ya san maganin da zai masu illa da kuma wanda ba zai masu illa ba haka ma masu shayarwa masu shayar da yaro ya kamata a tabbatar ba wa kowane magunguna barkatai za a dinga ba mata ba sannan kuma mata da suke da ciwar wata waɗanda yake za su iya shafan yaro to ya kamata tun a ɗauki mataki a ba su magani su warke tun kafin su haifu saboda wani ciwon ba zai samu yaro a ciki ba lokacin haifuwa ne ake samu kuma yakan sai ya nuna a baki da hakori kuma su masu samu matsala matsala a ciki wannan a takaice su ne suke fi kawo matsalolin da muka lissafa sai dai akwai su da yawa lokaci ba zai ba mai bayani ba so kamar yadda na faɗi shi kula da hakori dama yana wajen mutum ne ba likita ba gaskiya saboda idan kai naka sashin to za ka samu ka hutar da shi likita da duka sauran masu aikin lafiya abin da yake da mahimmanci ga kula da lafiyan hakora shine tsafta mutum ya kula da tsafta da abinci idan akwai tsafta mutum yana kula da wanke baki yana kula da ciccire abubuwan da suke tsakanin hakoransa wato flossing kenan flossing da ake magana da toothbrushing sannan kuma yana zuwa wajen likita a kan duk wata shida a wanke mashi bakin shi a sa mashi magani a duba idan akwai wani matsala ko wani crack ko tsagewa haka ko wani zezewa haka likita ya san abin da zai ya baka magani kuma ya taimaka maka sannan kamar yadda na faɗi cewa yana da mahimmanci abinci mai gina jiki a ba yara da mata masu ciki da masu shayarwa saboda su samu saboda yaro tun yana ciki har lokacin shayarwa har lokacin girman sa ya samu duka sinadaran da yake bukata na gina jiki wanda yake su ma sun shafi haƙori da kuma sauran dangi-dangin gaɓoɓi da suka shafi baki wanda yake suna da mahimmanci sannan mata masu ciki kuma su dinga zuwa awo su bar shan magunguna barkatai haka duk maganin da za ka sha ka tabbatar likita ne ya ya bada sannan idan aka ga wani abin da ba a gane ba a baki kan musamman ma wajen yara to a tabbatar an zuwa nuna ma likita domin ya duba ya ga menene ne kamata a yi sannan akwai maganan idan mutane wanda yake da hakorin shi ya cire ya kokari ya je asibiti shi ma a maida mashi saboda rashin wannan hakorin zai iya shafan na kasa ko na sama waɗanda suke kallon wannan hakorin to wannan a takaice dai abubuwan da mutane ya kamata a ce suna yi kenan domin su dinga kula da lafiyar hakorinsu me ke kawo warin baki warin baki abin da ke kawo shi abubuwa ne da yawa wanda kamar yadda na faɗi cewa warin um, rashin tsafta duk wani abin da ya shafi bakin mutum so yana bukatar tsafta idan mutum ya bar bakin shi gaja-gaja da abinci da datti to dole kwayoyin cuta da suke a bakin mutum kamar kwayoyin bacterial su zo su masu ci wannan abin kuma su rubar da abin kaga dole wari mutum zai dinga samun wari in yi magana wani lokaci akwai ciwon dasa shi wanda yake idan ba a yi maganin shi ba shi ma zai kawo ma mutum warin baki saboda ainihin cells din bakin shi wato ainihin kwarin halittu da suke a bakin wasu za su kashe shi kan shi dasashin so wasu dole za a dinga samun wari warin baki baki yana dan bashi yana tashi so in kuma ba a yi magani ba zai ci gaba da yi ni anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin zahar aminu fage da daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc na ke sallama da ku a kasance lafiya.